Assalamu alaikum. Kwanakin baya a cikin watan da ya shige na Satumba, wani ko kuma wasu mutane suka shiga gidan wani mutumi mai suna Muhammad Sani a wata unguwa mai suna Ja'en a Kano, suka kashe masa amaryarsa mai suna Aisha, har ma ana zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. An ce a lokacin da aka gano gawarta, an samu ƙofar gidan a rufe kuma an samu wani tsani na wannan gidan a hannun makwabcin mai gidan wanda ya ce ya shiga ne ya karbi aro a ranar a lokacin da mai gidan baya nan kuma da alamun an yi amfani da tsani ne aka fita daga cikin wannan gida bayan da aka kashe aisha 'yan sanda sun kama wannan makwabci suka kuma kama wani aminin shi mijin ita wannan amaryar aka gabatar da su a gaban kotu to sai dai kuma akwai ayoyin tambaya da yawa kan yadda aka yi aka kashe marigayiyar da kuma batun waɗanda aka kama ɗin A yau za mu fara da yin shimfiɗa da tattaunawar da na yi da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci, wanda ake kira baban 'yan biyu kuma ma'aikaci a gidan rediyon Express FM a kanan Dabo, wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili namu na ciki da gaskiya. Wato al'amarin dai ya faru a akalla kimanin sati huɗu zuwa biyar da suka gabata. inda a unguwar ja'in da ke nan kano akwai wani sun wato abdulzahir da kuma abokinsa muhammad sani wato kamar yadda shi da yake bayani cewar abokai ne a ranar nan da yake san saba tafiya kasuwa ma idan gari ya waye ta rufe tafiya kasuwa so shi a cewarsa gari ya waye za ta ranar juma'a kenan so ya fito ya shirya daga gidansa ya fito sai biyo ta gidan shi wannan abokin nasu wato Muhammad domin ya biyo masa su tafi kasuwa. To a ranar lokacin ya zo ya kwankwasa kofa da yake a unguwar matarsa biyu shi wannan kuma a gidan amata ya kwana shi a cewarsa. To ya zo ya kwankwasa kofa sai amarya ta fito ita marigayya Aisha ta fito sai take tambayarsa sai ke ce mata ai ya zo gun mai gida ne saboda lokaci yana nema ya kure musu ma za su tafi kasuwa sai take cewa ai yau ba a gidan nan ya kwana ba yana gidan wato uwar gidansa shikenan sai juya ya tafi can to lokacin da shi mai gidan wato Muhammad zo gida ya kwankwasa kofa ya ji shiru ya kira wayar matarsa wato ita amarya marga ya Aisha kenan ya ji shiru to a lokacin abin sai ya daga masa hankali ya ga cewar sun raba da matarsa lafiya kuma a wannan lokacin a safiyar ma lokacin da ya fito daga gidan ita ainihin uwar gidan nasa sun yi waya da ita amaryar wato da safa kenan inda yake ce mata ya fito daga gidan uwar gida yanzu nan da ɗan lokaci kaɗan zai ƙara sunan gidan nasa nan dai nemi taimako makota suka zo aka balla kofa aka balla kofa aka shiga kicin ne shiru ana shiga ɗaki sai ga ita ainihin marigaya aisha a kwance a tsakar ɗaki don kama yadda su waɗanda suka taimaka wa shi wato muhammadin suka shiga gidan a lokacin da ya nemi taimako makota sun ce wato ita ya aisha ma tsirara aka tar da ita a tsakar ɗaki amma lokacin da salatif an sa an ɗaure bakinta hannunta ma an ɗaure shi da abu mai kama da igiya haka ta baya wanda hakan yasa ake zargin cewar la'alla ko wasu ne suka hauro gidan la'alla barayi ne suka zo sata ko kuma wani abu makamancin haka da ba samu abin da suke so ba har suka yi mata fyaɗe ma da sai suka fito suka zo nan ta ga ofis ta sharaɗa wato police station suka zo suka bayyana wa 'yan sanda abin da yake faruwa nan dai aka tashi 'yan sanda da mota suka tafi gida suka je suka ɗauki gawar wato ita margayya aisha daga nan suka kai ta asibiti nan dai zuwa asibiti ba wani dan bata lokaci likita ya tabbatar da cewar Allah ya mata rasuwa daga nan su 'yan sanda na 'yan sanda ta jihar Kano a bayanin da suka yi mana wato manema labarai cewar da faruwar abin suka fara bincike me ya faru me ya faru to shine daga baya ai wanda suka kama ma wato shi wannan Abdulzahir abokin shi Muhammadin wato abokinsa ne kud da kud yana ɗaya daga cikin wanda suke zargi na cewar yana da masaniya dangane da rasuwar ita marigayiya aisha to sai dai kuma al'amarin a lokacin su 'yan sanda bayan da suka kama shi suka bincike suka ce ai har ya bayyana musu ma cewar akwai wani wai soja akwai wani wai soja wanda tare wanda tare suka zo gidan to lokacin su kuma da aka je kotu shi abdu zahir sai yake bayanin al'amarin da har da ta kai ga su 'yan sanda sun gama bincike a cewar sai suka tura kotu a kotu sai labari ya canza a inda a wurin 'yan sanda su abin da suka ce shi abda zahir da suka kama ya yi tabbatar musu cewar ai ya zo wannan gidan in fact ma su a bayanin 'yan sanda sun ce a jikin wandonsa sun samu abin da sun samu spam a jiki kuma a binciken da likita yi ya gano cewar yana da alaka da sample wanda suka samu a kamar gayya don haka suke tuhumarsa da cewar yana da masaniya wajen ita ainihin kisan ita marigayiya wato amaryar shi muhammad marigayiya aisha wanda dama 'yar asalin unguwar fage ce a nan kano amma kuma lokacin da aka yi auren mai gidan nata ya ɗauko ta suka dawo na unguwar da'in suke a zaune. An faɗi ta yadda su waɗanda ake zargi sun aikata wani abu suka fita daga gidan ne domin idan na fahimci bayanin ka lokacin da mijin ya ce shi ya iso wannan gida ya tarar da cewa kofar tana kulle ne kuma daga ciki. Eh to lokacin su 'yan sanda sun yi bayanin cewar ah, wanda lokacin da shi mijin ya zo. a yin dai akwai wani makoci da shi mijin ya fara yin magana cewar a taimaka masa saboda ya zo gidansa ya tarar gidansa a rufe ya kuma kira ya kira wayar matarsa a shiru babu komai akwai wani makocinsa wanda mutumin gyaran wuta yake sai shi ya fara leƙowa lokacin da yake magana a taimaka masa a ga ko yake faruwa a cikin gidansa shi ya fara leƙowa tare da shi har aka zo aka girgide kofar aka shiga aka ga abin da yake faruwa sai daga baya shi wannan makocin nasa sai yake bayanin cewa ai lokacin da kafin ya dawo ya shi abin da ya sani da yake yana gyaran wuta ya shiga gidan ya artsa shi makwabcin ya kware ko shi wannan makwabcin nasa wanda lokacin da shi mai gidan ya zo da yake neman a kawo masa dauki shi ne kaɗai shi ya fara fitowa ce da nufin cewar me yake faruwa za su zo su taimaka. Akwai 'yan sanda sun masa tambayoyi ne akan abin da ya kai shi gidan kuma abin da ya kawo maganar tsani cikin wannan magana? Eh shi kamar yadda su rundunar 'yan sanda ta jihar Kano suke magana cewar lokacin da suka kama shi sun yi masa tambayoyi na cewar me ya sani dangane da ita rasuwar wato matar makocinsa amaryar makocinsa marigayya Aisha. sai da bincike bincike sai ke bayyana musu cewar kasancewar shi yana sana'a gyaran wuta ne to da gari ya waye wajen karfe tara ya shigo cikin gidan shi muhammad ya ɗauki aran tsani kuma sai da yawa matarsa bayani abinda shi kuma muhammad yake cewa ai matarsa ba ita take zaune da gidan ba da ya san zai shiga ya ɗauki tsani ai da ya bugo masa waya shi kuma wannan makwacin nasu zai ke cewa ai wai shi a tunaninsa sanayya da take tsakanin su ya sanya da ya shiga kawai ya gai suka gaisa da matarsa ya ɗauki tsani ya fita ɗaya daga cikin su kurgar da rundunar 'yan sanda ta jihar kano suka kafa kenan na cewar shi wannan makocin nasu mai gyaran wuta shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tuhuma da ainihin abin nan kisan ita marigayiya aisha har da zargin cewa kuma kafin a kashe ta da aka yi mata fyaɗe saboda a lokacin an tarar da ita tsirara haka zalika hannayenta a ɗaure a baya ga bakin ta an sa salitif alli. Akwai wani matakin da su 'yan sanda suka ɗauka ne a game da shi wannan makwabci da aka same shi da tsani na wannan gida a waje? Eto eh ya zuwa yanzu dama su abin da suka bayyana sun riga sun gama bincike. Bincike sun riga sun gama sun aika kotu. a cikin shi wannan abdulzahir ya yi bayanin cewar su abin da 'yan sanda suke yi faɗa ya musu duk bayanin abin da ya musu sannan akwai wani ƙarin mutum da ya wai soza shi ma abokinsu ne tare suka shiga gidan a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin shi babban abokin mijin marigayiyar wanda aka kama aka gurfana a gaban kotu za mu kuma ji ta bakin mahaifiyarsa kan wannan al'amari Allah ya ji kan Aisha. zinu bana Allah ya gafere lana zinu bana Allah